Wannan lamari dai ya biyo bayan wata sanarwa da hukumar ta fitar da ke nuni da cewa matakin zai soma aiki ne daga ranar 21 ga watan Disambar wannan shekara ta 2021 kuma duk ɗalibin da ke shirin zana jarabawar karɓar lasisin fara aikin likita sai ya yi kwasa-kwasai na tsawon watanni shida kafin ya samu damar zana jarabawar haka kuma sai ɗaliban sun biya adadin kuɗi da ya kai naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu wanda hakan wani babban tashin hankali ne ga iyalan ɗaliban waɗanda akasarinsu alfarma ko gwamnati ne ta ɗauki nauyin nauyin karatun 'ya'yansu zuwa ƙasashen waje ɗin. Hajiya Safiya Umar Gwandu uwa ce ga ɗaya daga cikin ɗaliban da suka yi karatun aikin likita. Gaskiya fi sabilillahi da muka samu wannan notis inda aka turo ma yaran yaranmu hankalinmu ya matukar tashi ba ko kaɗan na ba. A matsayin mu na iyaye da ba mu da ƙarfin da za mu ɗauki wannan nauyi. Wasu iyayen sun yi ritaya, wasu iyayen nasu ma ko karatun boko ma ba su yi ba. ire mu da muka ɗan yi karatun boko albashin nawa ne? Kila a wata za ka karɓi dubu sittin zuwa tamanin. tamanin a wata ga sauran ƙannan su ƙasa ga lalurorin iyaye sannan a ce cikin sati uku wai zaka je ka nemo kuɗin nan ka kawo gaskiya an cuta mana ba ko kaɗan na ba. Ita ma Hajiya Sadiya ta yi ƙari da cewa. Wannan tsari da aka fito da shi bai kamata ba bai yi ba because yaro ya je ƙasar waje ya yi karatu ya dawo kuma a zo a ce ga wani kuɗi da za a ƙara sawa to mu iyaye daga ina za mu fara wannan karatun ma da ya samu yaron ka ya fita ba ma mu muka ɗauka nauyinsa ba gwamnati ta ɗauka nauyi aka fitar da shi ya dawo kuma an ce sai an biya ina muka ga wannan kuɗin. To kome dalilan ɗaukar wannan mataki? Farfesa Abba Waziri Hassan shine shugaban hukumar kula da harkokin likitoci a Najeriya. Dalilin da muke musu jaraba muka gani waɗanda suke dawowa daga wajen yawancinsu wal gaba ɗaya maza a ce akwai wasu cututtukin da suke cikin ƙasar nan ba su gane da su ba wasu ma ba saba mara lafiya ba inda suka koya musu jaraba guda wajen biyar da muke tsayi muka ga ana ta faɗuwa to kuma waɗanda dai mu aikinmu ne mu ga waɗanda duk suka ba su rijista sun zama likitoci ya kamata su zama waɗanda suka cancanta ba za su samu kuskure wajen duba mara lafiya ba shi yasa muka yi abin nan kuma wannan ya shafi duk ƙasashen inda aka tashi kuma wani jaraba da muka tambaya yanda ma cuce-cucen da ake immunization wani bai sani ba maryam usman sha'ibu ma'aikaciyar lafiya ce taɓarɓarewar aikin jinya ya lalace wa'annan 'ya'ya da allah ya ba su dama suka je suka tafi aikin nan suka tafi makaranta matan nan suka koyi aikin nan kamata yi a daɗa tallafa musu a kai a ɗaga su sama ba wai a bibiye su da wani kuɗi da za su bayar ba wannan abin ya kamata gwamnatin tarayya ta Najeriya ta sa ido ta kula ta yi watsi akan wannan abin. To tuni dai majalisar dokokin Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka yi zama na gaggawa kan batun tare da buƙatar hukumar ta canja tsari da samar da sauƙi ga ɗaliban. Dan majalisar wakilai kana shugaban kwamitin kiwon lafiya a majalisar Dr. Tanko Yusuf Sununu Kano ya yi kari da cewa. Ba mu gamsu da hujjojin da suka bayar ba. Na farko dai babu dalilin da za a ce a idan mutum zai shiga ya rubuta sunan shi domin wannan jarabawan sai ya biya dubu goma. Haka kuma muna ga cewa dubu ɗari tara ya yi tsauri a halin da ake ciki yanzu da tattalin arziki ya kare. Mafi yawancin waɗanda suke da wannan karatun gwamnatocin jihar su suka ɗauki nauyin su suka ba su tallafin zuwa wannan karatun. A halin yanzu sun kare gwamnatoci sun je hannu daga gare su kuma iyaye da yawa ba sa da kuɗin da za su biya wannan muga wannan bai isa a ce saboda wannan rashin kuɗin ba ya hana a yi ma mutum jaraba wanda yake zai iya samun daman da yake zai zo ya amfani ma ƙasa da ilimin da ya karanto domin ya aiki. Fannin kiwon lafiya a Najeriya dai na fama da ƙarancin ma'aikata sakamakon fita ƙasashen waje da suke yi don samun aikin yi inda suke ganin an fi daraja su a can. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.